Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ku kare wannan yanci na ma'aikata da bukatunsu wani irin tsari ne kamar na mage da bera in ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta kwadago sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan kwadago ne mai tattasai ɗan kwadago ne gyartai ɗan kwadago ne gaskiya kusan za a ce mu dai a ɓangaren mu na mata mun kwashi kashi Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar ƙwadago ta Najeriya ta ki kwana guda da fara yajin aikin gama gari da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a ƙasar. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba ministan kuɗi wa'adin sa'o'i 48 ya fitar da tsarin biyan albashi. Duk da yake ba wannan ne karan farko da kungiyar ƙwadago ta shiga yajin aiki ko janyewa cikin kwanaki kalilan ba. Wannan yajin aikin ya ɗauki hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya. Ta haka, shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Muna tare da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya ta Najeriya kuma ya yi gwagwarmaya a matakai daban-daban sun yi aiki da kungiyar nan ta NLC da TUC a zamanin su. Muna tare kuma da Comrade amma yanzu Malami Hashu Aibu Ungwagwane zai wakilci magidanta ne na Najeriya a wannan zaure a yau. a kan yadda suke fafutukar yadda ake samarwa iyalai abin kaiwa bakin salati in ji hausawa sannan muna tare da lauyan nan amina umar hussein wadda ita uwar gida ce kuma yanayin aikinta ya sa takan yi mu'amalanci yadda rayuwar magidanta take da kuma iyali ta ƙarƙashin su ta lauyoyi mata ta Najeriya. Kwamre zan fara da kai me yasa ne ƙungiyar ƙwadago take tafiya yajin aiki al'amura su gurgunce rayuwar 'yan ƙasa ta shiga wani garari amma kuma hakan ana cewa shi ɗan ƙasa ɗin ake nemo 'yanci. su ƙungiyar ƙwadago duk inda suke dama buƙatun ma'aikata suke karewa wannan karɓar ko ku kare wannan 'yanci na ma'aikata da buƙatunsu dole wani irin tsari ne kamar na mage da bera gwamnati kullum so take ta shaƙe wuyan ma'aikata shi kuma ma'aikaci so ike a bashi daidaito na abin da ike na aikinsa to wannan shine makasudin rikici kuma kullum gwamnati in ka zo kana neman haƙƙinka particularly irin wannan na neman 'yancin daɗin albashi ko sassauta wani abu ba yadda za a yi gwamnati a lokaci guda ta ce gashi yanzu kana maganar ma'aikata amma wani lokacin sai mu ji kuna tsallakawa kuna cewa ai hatta 'yan ƙasar ma neman musu haƙƙi ke. ma'aikaci yadda ka gan shi gaba ɗayan abin da yake da shi kasuwa yake zuwa idan ya zo kasuwa ko ai ya zo wajen jama'a ma'aikaci fa bashi da ko kobo a bankinsa in ka bashi shi albashinsa yanzu kasuwa zai je kai shi ya ba mai shinkafa dama ya ci bashi ya ba mai ruwa ya ba mai sabulu ya ba mai man gyada haka kudin ma'aikaci yake don haka gwagwarmayar kai tsaye za a iya cewa ta shafi ai ta shafi kowa shi yasa sai ka je waɗansu waɗanda aka ba su mummunar fahimta sai a ce ai ma'aikaci sun su nawa ne a Najeriya gwamnati ai ba za ta iya tafiya ba sai da su malami haya shu'aibu ungogo shi comrade yana cewa gwagwarmayar nan da sunan ma'aikata ne amma abin da ya sa ku 'yan ƙasa kuke shigowa waɗanda ba ma'aikata ba saboda tasirin yadda shi ma'aikaci yake sarrafa abin da ake bashi a matsayin albashi irin waɗannan ya jajen aiki tunda da sunan ku ake yi wani irin tasiri suke musamman mu ɗauki wanda aka yi baya bayan nan dole tana ƙasa tana dabo cewa an dakatar za a ci gaba da tattauna na tsan kwanaki biyar kana daga bisani kuma in an cimma matsaya shi kenan ko ba a cimma matsaya ba watakila za a dora ne daga inda aka tsaya wani irin tasiri yake ku a wurin ku magidanta musamman waɗanda ma'aikata ɗin ba misali in ka ɗau buɗaɗɗiyar fassara ta ƙwadagu sai ka ga cewar mai sai da albasa ma ɗan ƙwadagu ne mai tattasai ɗan ƙwadagu ne gyartai ɗan ƙwadagu ne so kowa da kowa wanda yake iya sarrafa wani abu ya siya ya siyar ko iya aikatar da wani abu ɗan ƙwadagu ne saboda haka in ka ɗauka a takaicen takaicewa kusan duk mutanen ƙasar ne ƴan ƙwadagu ne. saboda haka suna da ruwa da tsaki akan abin da shafi harkar kwadugu so wannan cewar yan kwadugu su kaɗai ni ban taɓa yarda da wannan ba daman wannan zancen cewar yan kwadugu su kaɗan ne wannan magana ce kawai ta molanka da mutane suke cewar abin nan kuma da kuma maganganu saboda abin da ake kira deficiency in governance da su shugabanni suke amfani da ita domin su sa guba a cikin zukatan al'umma sai dai kawai ya danganta ga irin tasiri da irin kuma hanyoyin da su kansu 'yan kwadugu suke bi wajen aiwatar da al'amuransu na ake samun matsala da mutane suka kasa fahimtar tsakanin kwadago mai ake kira organized labor da kuma su kansu a sauran al'umma da suke tunanin cewa ba albashi ake ba su ba amma sau tari da duk canje-canjen da aka yi a duniya duk canjin da aka yi a duniya duk juyin juyin halin da aka yi a duniya yan kwadugo ne suka haifar da shi hmm. suka samar da canji in kaga ƙasa ta samu canji daga kwadugo daga ƙungiyoyin kwadugo waɗanda suka yarda da cewa za su ba da rayukansu saboda wannan ƙasar da wannan al'ummar. To amma wani tasiri misali idan za mu tafi kai tsaye yajin aikin 'yan kwadago gona NLC da CVC ya yi misali ga rayuwar iyalai kai tsaye musamman tun da dama abin ya zo a wata gaba da su 'yan ƙasa ɗin dama sun gaji da tsadar rayuwa matsaloli ko ta ko'ina. Watan kamar da nake faɗa ma ne, miwa ne Najeriya abin da ya sa tasirin baya zama mai amfani ga al'ummar ƙasa saboda mai yiwa ne ko matsaloli na rashawa da hanci da kuma abubuwa matsaloli namu ɗabi'u na al'ummar ƙasar na wanda ke dabebe kowane irin tsari ya to domin ya kamata a ce yaje-yajen aikin nan da aka yi an ga tasirinsa wajen ci gaban wasu abubuwa a ƙasar nan ɗaya kenan na biyu ita kanta ƙungiyar ƙwadago ba ta yin wasu abubuwa lokacin da ya dace a yi su da kuma akan abubuwan da ya dace a yi su wannan shi ne kawai yake jawo matsala sannan lokacin da suka yi ba sa tsayawa tsayin daka mutuƙar gaske su tabbatar da cewar abubuwan nan da aka taho da su sai an kai ga gaci kanin za a tsaya misali sai an kai ga magariyar tikewa da an zo dan kankanin wani abu yanzu kamar wannan shiri litar da aka yi na janye wannan yajin aikin shi janyewa ce zama ta ko kuma shi kansa shiga ma yajin aikin ai shiga yajin aikin daidai ne hmm. wace ce ta. saboda da yasa zama shirita to me amfanin yin in sun tabbatar da cewa za su janye saboda ai negotiation me yasa suka janye me isa suka janye ai tun farko an national assembly ta kira su wannan ta kira su ta ce a zo a zauna a janye a kalli kaza kaza kaza kaza suka ce a'a sai sun yajin aiki to me amfanin yajin aikin da aka fara saboda yajin aikin nan ya fara tasiri tasiri in the sense that eh, eh, NLC da TUC ne suka fara shi hmm. kashe gari asu suke joinin ɗinsu tafiya tafiya ƙungiyoyi sun fara joinin ɗinsu da an je ba ma ma maganar eh, albashi za a yi ma ba ma maganar eh, kuɗin lantarki za a yi ba a'a maganar ita kanta tsadar rayuwar da al'umma ƙasar nan suke ci cancak da an ci gaba wallahi sai ya haifar da wannan ba a taɓa yin yajin aiki a ƙasar nan da aka ci yau tun da suka fara a ɗan wannan period wannan shekarun ba a taɓa lokacin da aka ce an soke da national grid ba amma wannan karan kwana ɗaya sama da lantarki eh. lantarki sai da ya zama ba wuta a ƙasar nan mm. kuma da an ci gaba mm. abubuwa da yawan gaske za su faru to kamar kafin mm. ka kama eh, tunda muna magana eh, tasiri ne ciwo ne akan ciwo um, su mata dama su ne yawanci abin yake koma kansu da abin da ya faru ya faru ko da za ka ga ya shafe su ko kai tsaye ta fuskar sarrafa abincin da za a kawo ko wani abu mai kama da haka ko kuma ma akan 'ya'yansu da sauransu um, barista amina wai wannan yajin aikin musamman wannan da ma watakila wanda suka gabace shi wani hmm. irin tasiri yake a gidan iyali gaskiya kusan za a ce mu dai a bangaren mu na mata mun kwashi kashi domin ana kukan targaɗe ne karaya ta zo domin hmm. ka san idan aka je aka dawo duk ni dai ka a ce na yi son kai wahala a kanmu mata take domin mu ake bari a gida da yara ya isa bai isa ba yaran nan sai sun ci sai sun sha sai sun kwanta sai an musu wanki to irin waɗannan abubuwan a cikin gidan iyali shine abin da yake hana mace sukuni sai aka wayi gari aka ce an tafi yajin aiki kash barista ta kwaso bayani kan tasirin yajin aikin tsakanin iyali sai dai lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu birki nan sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya bisa la'akari da ci gaban da aka samu a cikin wannan makon. Muna godiya ta musamman ga bakin namu, Comrade Ibrahim Mahmud tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa a Najeriya, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma uwar gida kuma 'yar fafatuka barista Amina Umar. da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.